Assalamu alaikum warahmatullah ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo na wannan training da muke yi na YouTube for creators ma'ana YouTube don masu samun kuɗi. Don haka kafin mu shiga cikin bidiyon mu na yau insha Allahu bidiyon mu zai yi bayani ne akan yadda za ka mallaki cikakkiyar YouTube channel wacce ta cika dishiyar ɗan YouTube. Da yawa daga cikin mu sukan buɗe YouTube channel ta cikin YouTube application suna shiga gun alamar hotonsu za su je su danna sai su rubuta face name su rubuta second name shikenan a tunaninsu sun mallaki YouTube channel daga ƙarshe sai su fara ɗora bidiyoyi ba za a daɗe ba sai ka ga gashi an wayi gari YouTube sun rufe channel ɗinsu ko kuma sun yi suspending ɗin channel ɗin ma'ana an kulle channel ɗin ko kuma an tsaida ta daga aiki sai ka ga suna so su dawo da ita amma sun kasa to me yasa baka iya dawo da YouTube channel ɗinka idan aka rufe ta abin da yake faruwa muna buɗe YouTube channel ɗin ne ta hanyar da bata dace ba daga ƙarshe ba mu yi verifying ɗinta ba idan muna buƙatar mu dawo da ita ko da an rufe to za ga an wayi gari ba mu isa mun dawo da ita ba saboda me saboda ba mu da haƙƙin dawo da ita kamar ba ta ba ce don haka hanyar da ta dace a buɗe YouTube channel da ita ita ce hanyar da za ka buɗe YouTube channel a ƙa'idar dokar YouTube sannan kuma ka yi verifying ɗin channel ɗin ka wa da YouTube cewa wannan channel ta wace to ko da sun rufe ta saboda wani laifi da ka yi sai ka ga an dawo ma da ita amma baka yi verifying ɗinta ba asali ma YouTube ba su san wannan channel ɗinka ba ce sai kuma aka rufe ta to ta za ka dawo da ita duk mutumin da bai san wannan abin naka ba ne dan ya ɓata bai isa ya dawo ma da shi ba don haka yau ku kasance da mu a wannan bidiyo har ƙarshe don ku ga yadda ake buɗe cikakkiyar YouTube channel da kuma yadda za ka yi verifying ɗinta ta zama cikakkiyar YouTube channel ɗinka mu je zuwa mun gode kamar yadda muka saba gashi nan mun buɗe Google Chrome bayan mun buɗe google chrome ɗin mu mu je mu danna wa'annan yan madannin guda uku bayan mun danna su za mu zo mu ja ƙasa mu je gun da aka rubuta desktop site ma'ana muna so mu maida operan mu tana buɗewa kamar muna buɗe ta a computer saboda hakan ne zai taimaka mana wajen mu iya controlling ɗin channel ɗin mu ta cikin youtube bayan mun maida shi tsarin kwamfuta mu zo mu shiga youtube kamar yadda kuke gani bayan fuskar youtube ɗinka ta buɗe kamar haka yadda kuke gani kai tsaye zaka je ka ɓangaren dama a sama zaka ga wata ƴar alama ƴar ƙarama wadda ita ce alamar email ɗinka idan email ɗinka da hoto akai zaka ga alamar hoto in kuma ba hoto zaka ɗan ga alamar kamar ɗan mutum Kuma dai wanne kala ne zaka je gefen dama a sama bayan ka je zaka ga wannan alama bayan ka ga wannan alama zaka danna ta bayan ka danna ta wannan ƴar kofa za ta buɗe ma ‘yar ƙarama da kuke gani shi nan ta buɗe bayan wannan ‘yar ƙaramar ƙofa ta buɗe kai tsaye za ka zo zaɓin farko da aka rubuta yiwa channel kamar yadda kuke gani ‘yar ƙaramar fuska ta bayyana ga sunan farko da suna na biyu first name da second name ma'ana suna na ɗaya da suna na biyu kamar yadda kuka gani kai tsaye ya sa sunana na farko da kuma sunan mahaifa a sunan farko abin da ake so mutum ya sa a wannan wajen ana so ka sa sunan channel misali idan sunan gari za ka sa mu ɗauka Kano za ka sa Kano a sunan farko idan sunan channel ɗinka sunan gari kake so ta zama. In sunan jihar ku ne za ka sa, in sunan ƙasar ku ne za ka sa, in sunan ka ne za ka sa, in wani suna ne nickname naka da kake sha'awa za ka sa, duk kalar sunan da kake so za ka sa a sunan farko. A suna na biyu kuma za ka bayyana nau'in channel ɗinka. Ka dage kada channel ɗinka ta haura suna biyu. Misali idan kana so ka yi bidiyoyi da yawa kala-kala misali ɓangaren comedy, ɓangaren editing, ɓangaren tutorial, kowane kalar bidiyo, to abin da ya fi kamata misali mu ɗauka ni, a sunan farko zan sa Mubarak idan zan sa sunana, a suna na biyu zan sa TV. Me yasa zan sa TV? Saboda shi gidan TV baki ɗaya kowane kalar shiri yana yi. Don haka zan buɗe channel zan sa Mubarak TV. in zan iya kawo comedy zan iya kawo abin da ya shafi education zan iya kawo entertainment zan iya kawo duk abin da nake so a channel ɗina saboda channel ita mai ce TV to amma idan kuma mu ɗauka ni tela ne kawai harkar ɗinki na iya don haka zan na yi wa mutane bayani akan harkar fashion harkar kaza waye waye kawai iya ɓangaren da na ɗauka kenan don haka zan rubuta mubarak a sunan farko a na biyu zan rubuta fashion to duk wanda ya shiga channel ɗina kai tsaye ya san channel ɗina ta fashion ce ko kuma mu ɗauka irin mace ce za ta buɗe wannan misali za ta rubuta Amina a sunan farko ko kuma in ta ga dama za ta iya rubuta misali mu ɗauki kalmomi masu daɗi da mutum yake sha'awa misali za ta sa goldin in sunan channel ɗin tana so ta kasance goldin misali za ta sa golden suna na biyu kuma za ta sa nau'in channel ɗin ta misali mu ɗauka channel ɗin tana koyar tutorial ne na makeup da sauran abubuwa a sunan farko za ta sa golden suna na biyu sai ta sa makeup kaga kenan sunan channel ɗin zai tashi golden makeup irin wannan idan kuma namiji ne shi ma duka ma'ana duk abin da kake so ka koyar shi za ka sa a suna na biyu ma'ana nau'in channel ɗinka sunan farko kuma za ka sa sunan da kake so da haka ni kamar yadda kuke gani zan bar sunan kamar yadda yake channel ɗina za ta zama mubarak musa don haka bayan ka zaɓi sunan farko da yama ka zaɓi na biyu wanda yama sai ka zo nan ƙasa a ɗan gefen dama kamar yadda kuke gani gashi nan an rubuta create channel kawai kai tsaye sai ka danna bayan ka danna create channel ya gama sacin wannan kofa ita ce za ta bayyana to daga wannan kofa ta bayyana daga yanzu youtube suke faɗa ma cewa ka mallaki rabin youtube channel a hannunsu saura rabin da ya rage yanzu misali ne kamar ka buɗe youtube channel kamar ka siyo sabuwar mota ne yanzu ka siyi motar abin da ake buƙata shine yanzu a mata service ka fara hawa don haka duk youtube channel ɗin da ake buɗewa tana da buƙatar a wata sabis kafin ka fara hawa in ba haka ba kai tsaye daga fara aiki za ta iya lalacewa to wani irin sabis ake wa YouTube channel kafin a fara amfani da ita shine ana verify ɗinta me verify yake taimakawa YouTube za su samu cikakken ƙarfin gwiwa na cewa eh kai ne fa mai YouTube channel ɗin nan wannan sunan da ka yi amfani da shi wannan email ɗin da ka shiga tabbas na kai. don haka bayan ka danna create channel wannan ƙofa ta bayyana kamar yadda kuke gani gashi nan ‘yan rubutu guda biyu sun bayyana a gaban sunanka. Wannan sunan da zai bayyana sunan channel ɗinka ne zai bayyana. Nan kuma ga gu na farko an rubuta customize channel, gu na biyu an rubuta YouTube Studio Beta. To kai tsaye sai ka je ka danna gun da aka rubuta YouTube Studio Beta. Bayan ka danna YouTube Studio Beta zai yi sacin sai ya kawo ma wannan ƙofa kamar yadda kuke gani ko kuma wannan fuska sai ka zo ƙasa a ɓangaren hagu za ka ga wata ‘yar alama nan kamar mutum yana gudu sai ka danna wannan alama bayan ka danna ta wannan ‘yar fuska za ta buɗe ma kamar yadda kuke gani da rubutu sai ka zo gefen dama a ƙasa kawai sai ka danna skip bayan ka danna skip zai kawo ka wannan fuska wannan ita ce asalin fuskar studio ta YouTube tsohuwa kuma ta fi kyau ta fi sauƙin aiki bayan ya buɗe ma wannan fuska kamar yadda kuke gani a ɓangaren hagu ga rubututtuka nan da zaɓuɓɓuka nan irin su dashboard kala-kala abubuwa za ka yo ƙasa kaɗan za ka zaɓi gun aka rubuta channel bayan ka zaɓi channel zai kawo ma wannan fuska kamar yadda kuke gani a wannan fuska za ku ga wasu abubuwa na an musu alamar green wasu kuma a ƙasa an musu alamar ja ma'ana me YouTube ɗin an batta ta ɗan fara wasu abubuwa amma baka isa kai wasu abubuwa ba saboda me saboda har yanzu baka mata sabis ba baka zuba mata mai da sauran kayan aiki ba da haka daga ka gama mata sabis komai zai dawo green ma'ana yanzu komai za ta iya yi ta zama cikakkiyar YouTube channel da dukkan abin da ake a YouTube channel za ka iya yi da shi da haka ya za a yi ka maida ta kamar yadda kuke gani bayan ka danna channel wannan fuska ta buɗe za ka ga rubutu nan ya bayyana an rubuta sunan channel ɗinka a ƙasa kuma an sa verify a cikin blue an sa verify a cikin bulu. to sai ka zo ka danna gun da aka sa wannan verify ɗin bayan ka danna wannan fuska za ta zo ma kamar yadda kuke gani bayan wannan fuska ta buɗe na farko zai ce select country zai ce select country a nan ana so ka zaɓi ƙasar da kake ba wai ƙasarku ba misali ko ni ɗan Najeriya ne amma ina zaune da a wata ƙasa to ƙasar da nake zaune zan sa saboda wani code za a turo ma ka kuma yanzu ba a isa an turo ma code a layinka na Najeriya ba dole a layin ƙasar da kake za ka sa kai tsaye su za su kawo ma ma automatic za su kawo ma sunan ƙasar da kake amma ko da ba su kawo ma ba sai ka danna gun da kake ganin sunan wannan libyan ya bayyana in ka danna za ka ga sunan ƙasashe duka na duniya sun bayyana ma sai ka zaɓi ƙasar da kake kai tsaye ma za su kawo ma ƙasar da kake bayan ka zaɓi ƙasar da kake sai ka zo a nan ƙasa kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce min so nake a kira ni a turo min code ko kuma so nake a turo min text message to abin da ya fi sauƙi kun sani in an kira ka wataƙil ma sautin ba za ka ji ba normal Da haka kawai zan zaɓi gun da aka rubuta message. Kana zaɓar message shi na ƙasa za ku ga wata 'yar ƙofa ta buɗe ma'ana sun ce ka sa lambar wayar da kake so a turo ma wannan code To kai tsaye za ka sa lambar wayar ƙasar ku yanda take babu buƙatar plus two three four ko kuma ko kuma plus biyu biyu bakwai ko plus wani abu kawai za ka sa lambar ƙasar ku yanda take yanda ake sata. Bayan ka sa lambar ƙasar ku yanda take za ka zo ka danna submit a nan. Bayan ka danna submit wannan fuska za ta buɗe kamar yadda kuke gani bayan ta buɗe zai buƙaci ka sanya wasu code wasu lambobi guda shida ma'ana da suka turo ma idan ka duba wayarka layin da ka sa lambar layin da ka sa idan ka duba za ka ga wani sako ya zo da lambobi guda shida daga google to sai ka ɗebi lambobi guda shidan da suke cikin wannan saƙon, sai ka zo ka rubuta su a nan kamar namu ga su nan sun zo irin su 939y sai ka zuba su kun gani gashi nan mu mun rubuta namu bayan ka kammala rubuta su kawai sai ka danna submit kana danna submit idan a kwamfuta ne zai kawo ma wannan fuska ya ce ma gashi nan yanzu channel ɗinka ta yi verify komai normal kaza kaza sai ka danna continue bayan ka danna continue wannan fuska za ta bayyana kamar yadda kuke gani gashi nan da yana cikin blue ɗin rubutu yanzu kuma gashi nan ya koma cikin green ɗin rubutu an rubuta verified yanzu an yi service ɗin channel ɗinka Idan kuma daman a waya ma kake buɗe YouTube channel ɗinka, kai tsaye ba zai kawo ma wannan 'yar ƙaramar fuskar ta continue ba, kai tsaye nan zai kawo ma ya ce ma ai gaba ki ɗaya ma channel ɗinka ta yi verified. Yanzu shi kenan ka mallaki YouTube channel cikakkiya wanda ba ta da wani kowane matsala ko aibu wanda ba fata ake ba ko wani ya yi ƙoƙarin ya karɓe ta a wajenka kana da damar ka dawo da ita saboda ka yi verifying ɗinta, ka yi service ɗinta ma'ana kana da license da komai da komai nata. wanda ko da gun hukumar YouTube ka je za su san taka ce. Kuma bayan yadda muke buɗe YouTube channel a cikin YouTube uh, application kai tsaye za mu danna mu rubuta suna da waye da waye shikenan mun buɗe YouTube channel mu fara ɗora mata bidiyo wannan kuskure. Don haka yanzu dai gashi na mun mallaki YouTube channel cikakkiya insha Allah a damsu gaba za mu ga yadda ake mata komai da sauran abubuwa makamantan haka. Wassalamu alaikum.